واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام قبل كراتل لتاف قلوب المرام إن شاء الله لقد كان حديثي نقريبي لتسئن دبيار wannan darasi yana karantar da mu hukuncin karatun fatiha a sallah وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنكر حديثي لك عبادة بن الصامت صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت يتي منظم الله ياتي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن باب صلى قوان دبي كرنت أور القرآن با لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب صلى قوان دبي كرنت أور القرآن با متفق عليه wannan lafazi da ya kawo lafazin yana sahihu muslim yana kitabu salati babu wujudu qira'ati al-fatiha fi kulli rak'a hadisi na 394 da kuma wani lafazi na al-imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqtari bi ummi al-qur'an لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن لفظ قدابي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن شما صحيح مسلم لفظ ذلك صحيح البخاري كما ينا صحيح مسلم شين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب wannan lafazin ne muttafaqun alai wato lafazin da ya zo a littafin bulugun maram lafazi ne na al-imam muslim shi kadai amma lafazin da yake sahihul bukhari yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu salla ga wanda bai karanta fatiha ba babu salla ga wanda bai karanta fatiha ba ينا صحيح البخاري كتاب الأذان أبواب صفة الصلاة حديث نقلي أفد في سكين دهدو ينا صحيح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وتوانا شيني لفظي متفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب wato kenan hadisin nan ya zo da lafazi kamar kashi uku la salata liman lam ƙara bi ummil qur'an wannan yana sahih muslim na biyu la salata liman lam yaqtari bi ummil qur'an yana sahih muslim la salata liman lam ƙara bi fatihatil kitab yana sahih bukhari da kuma sahih muslim Dukkansu suna mana ishara da abin da annabi ke nufi da cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba al'imamu badruddin muhammad bin abdullah azzarkashi a shafi'i mai littafin alburhan fi ulumin ƙur'an alburhan fi ulumin ƙur'an al'imam badruddin muhammad bin abdullah azzarkashi mai littafin alburhan fi ulumin ƙur'an a mujallar na farko shafin 270 ce ita fatiha suratul fatiha laha bid'a wa 20 isman tana da sunaye ishirin da doriya sunayen fatiha sun kai ishirin da wani abu in ji wannan malami daga ciki akwai alfatiha sannan akwai ummul kitab wato ummul qur'an shine ummul kitab wanda yana sahihu muslim waɗannan sunaye guda biyu duk sun zo a sahihu muslim ummul qur'an da kuma fatihatul kitab al-imam abdurrahman ibn abi bakr as-suyuti wanda ake kira al-imam as-suyuti shi ma yana da littafin ulumul qur'an shine al-itqan fi ulumil qur'an a mujallal na farko shafin 149 wace waktu lifa lima sunniyar bizari zalika malamai fahimtar su ta saba akan me yasa aka kira fatiha da wannan suna me yasa aka kira fatiha da wannan suna fatihatul kitabi li'annaha yubda'u bi kitabati hadhihi al-masahif wasu malamai na cewa abin da yasa aka kira fatiha da sunan mabudin littafi saboda ana fara gabatar da fatiha a littafin alkur'ani wa bi qira'atiha fi salati kuma saboda ana fara gabatar da fatiha a lokacin da ake sallah qabla sura wannan dalili yasa aka kira ta fatihatul kitab waye kira ta da wannan suna Allah da kansa don haka yasa malaman ulumul qur'an suke cewa sunayen surorin alqur'anin nan duk da cewa akwai sabani amma akasari suna cewa sunayen surorin alqur'anin nan at-tawqifiyya wato Allah da kansa ya musu suna idan aka ce fatiha aka ce ummul kitab wannan Allah ne da kansa yin fatiha sunan haka idan ka duba sahihul bukhari kitabu tafsirin qur'an babu ma jaa fi fatihatil kitab al-imam al-bukhari yana da babi da yayi magana akan matsayin fatiha matsayin fatiha al-imam al-bukhari yana tabbatar da cewa dalilin da yasa aka kira suratul fatiha da wannan suna saboda ana fara rubuta ta a littafin alkur'ani in ka buɗe alkur'ani za ka ga suran farko ita ce suratul fatiha to kaga da larabci idan aka ce fatihatul kitabi mabuɗin littafi ya nuna cewa ita ce aka buɗe littafin alkur'ani da ita sannan kuma idan za a yi tallafa dole sai an karanta ta saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kabla sura don haka al Bukari ya tabbatar da wannan to amma me yasa kuma ake kiranta ummul qur'an ummul qur'an uwar al-qur'ani wastashkala bi anna dhalika yunasibu tasmiyataha fatihat al-kitab la ummul kitab idan aka ce fatiha mabudin littafi wannan ya bada ma'ana amma idan aka ce uwar al-qur'ani uwan littafi fa ujiba bi anna dhalika bil nadari bi anna al-umma mabda'ul waladi ana la'akari ne da cewa uwa ita ce masomin ɗa fatiha ko ita ce masomin alkur'ani wannan dalili sa aka kira ta ummul qur'an wato uwar alkur'ani ko a ce mata ummul kitab mu ci gaba wa fi riwayat ibn hibban a wata riwaya ta al ibn hibban wa daraqutni a riwayar ibn hibban da kuma al-imam daraqutni hadisin ubada bin samit har yanzu dan yana magana akan hadisin sahabi ɗaya ne ubada bin samit wanda ya ruwaito hadisin baya akwai riwayarsa sahihu ibn hibban akwai riwayarsa a sunan ne. abinda hadisin yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tujzi'u salatun babu sallar da take isarwa la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab inda ba a karanta fatiha a cikinta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tujzi salatun salatun yana nuna kowace sallah ba ta isarwa matukar ba a karanta fatiha a cikinta ba wato yana sahihu ibn ibban ibn hibban kitabu salati babu sifati salati hadisi na 1789 bai ma kawo muhimmin littafi ba wanda yake gaban sahihu ibn eh, hibban da sunan dara kutuni shine sahihu ibn Kuzaima. hadisin yana sahihu ibn Kuzaima kitabu salati jima'u abwab al-azan wal iqama hadisi na 478 wannan riwayar ta ubada bin sami wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana sahihu ibn hibban tana sunan dara kutuni amma lafazin da ya zo. shine la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab babu sallar da take isarwa inda ba a karanta fatihatul kitab a cikin ta ba wannan riwaya ta al-imam ibn khuzaimah hadisin abu hurairah shi ma yazo da wannan lafazi na ubada bin usman an abdurrahman bin yaqub an abi hurairah abdurrahman bin yaqub ya bada labarin cewa abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tujzi'u salatun babu wata sallah da take isarwa la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab inda ba a karanta fatiha a cikin ta ba kaga lafazin hadisin ubada bin sami ya zo daidai da lafazin hadisin abu huraira Allah ya kara musu lokacin da abu huraira ya faɗi haka sai abdurrahman bin yaqub ya ce in kuntu khalfal imami ya aba huraira idan kuma na kasance ina bayan liman fa idan ina bayan liman tunda an ce babu sallar da take isarwa in dai ba a karanta fatiha a cikinta ba to idan ina bayan liman fa fa akhadha bi yadi sai abu huraira ya kama hannuna wa qala sai ce masa iqra biha fi nafsika ya farisi ka karanta fatiha a cikin ranka ya kai mutumin farisa ka karanta fatiha a cikin ranka idan kana bayan liman in ji abu huraira idan kana bayan liman ka karanta fatiha a cikin ranka mu ci gaba wafi okura a cikin wata riwayar har yanzu wannan riwayar kuma ta al'imamu ahmad tana al-musnad mujallar na biyar shafin 321 wafi okura li ahmada a wata riwaya ta al'imamu ahmad wa abi dawud da kuma al'imam abu dawud shi ma ya kawo wannan riwaya a littafin sa sunan abi dawud kitabu salati abuwa bu tafri istiftahi salati hadisi na 823 wa tirmizi da kuma al'imamu tirmizi ya kawo hadisin a littafin sa kitabu salati abuwa bu azan hadisi na 311 wa ibn hibban da kuma ibn hibban har yanzu hadisi na 1785 yace la'allakum taqra'una khalfa imamikum tayu kuna karatu a bayan limaminku kulna na'am muka ce haka ne kala sai yace la taf'alu karku illa bi fatihatil kitabi sai dai mabuɗin littafi ita ce fatiha fa innahu dan kuwa la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta ta ba yana sunan sufura na al'imamun nasa'i kitabul iftita tarkul qira'a khalf al-imam hadisin 907 yanda hadisin yazo an ubada bin samit qala salla bina rasulullah wata rana manzon Allah ya mana sallah salatul isha'i sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah sallar isha inji ubada bin samit fasakulat alaihil ƙira'atu sai karatu ya masa nauyi sai karatu ya masa nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam kira'ar sai ta masa wahala falon man sarrafa lokacin da mazan Allah ya juyo ya gama sallah kala sai ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum ta yi kuna karatu ne a bayan limaminku ko kala yake kunna sai muka ce ajal ya rasulullah inna la naf'al haka ne ya rasulullah muna yi kala sai manzo Allah yake fala taf'al kada ku yi illa bi ummil qur'an fa innahu la salata illa biha sai da fatiha ita ce za ku karanta ko da kuna bayan liman saboda babu sallah sai fa an karanta ta waɗannan hadisai ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo su ne saboda bayani game da hukuncin karanta fatiha a sallah hukuncin karanta fatiha a sallah dalilin da ya sa ya kawo hadisan nan a jere kuma riwayar sahabi guda daya shine ubada bin samit matsala ce babu shakka da daddiya matsala ce da daddiya tun daga zamanin farko an samu saɓanin fahimta a tsakanin malamai yana daga cikin saɓanin da aka ce haramun ne a samu jayayya a kai haramun ne a samu jayayya a irin wannan saɓani. saboda me tun daga zamanin sahabban annabi muhammad an samu saɓanin fahimta game da waɗannan hadisai waɗanda ibn hajjar ya kawo a littafin bulugul mara irin wannan saɓani haramun yana da kyau mu gane duk mutumin da zai dora iliminsa akan jayayya yana iya samun ilimin amma ba zai taba yin albarka ba babu shakka na haka dole ne mu kiyaye kamar yadda shekul islam ya magana akan nau'ukan saɓani a littafin iktiba'u siratin mustaqim a mujallar na farko shafi na 149 malamai sun yi rubuce-rubuce da dama akan matsala ta karatun fatiha a sallah tun daga zamanin farko babu shakka tun zamanin malaman farko aka dinga rubuta littafai na bayani na bincike eh, da bayanin fahimtar malamai har zuwa yau ana rubutawa daga cikin daɗaɗɗun waɗanda suka rubuta littafai akan matsalar karanta fatiha a sallah akwai al'imamul bukari shi kansa al'imamul Bukhari yana da littafin da ake kira juz'un fil qira'a khalfal imam hakanan al-imam ahmad bin hussein husayn al-baihaqi al-imam yana da littafi al-qira'atu khalf al-imam shaykh muhammad abdurrahman al-mubarak furi mai littafin tuhfatul ahwazi yana da littafi ta haqiqul kalam fi wujub al-qira'a khalf imam har ma a littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallar da 226 ya kawo bayani matsaloli a kai don haka idan muka idan kana son ka samu bayani game da fahimtar malamai game da waɗannan hadisai na ubada bin sami in ka tattaro waɗannan littafai insha Allah za ka samu sharhin da za mu yi kan hadisin ubada bin sami dinnan zai zo akan matsaloli guda hudu insha Allah matsala ta farko waɗannan hadisai sun tabbatar da cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba matsala ta farko an yi ittifaki wannan ba shakka babu jayayya kamar da al-imamu nawawi ya faɗa a littafin al-majmu a mujallar na uku shafin biyu. wannan ita ce matsala ta farko qira'atul fatiha wajibatun alal imami wal munfaridi fi kulli rak'atin liman dole ya karanta fatiha dole ne kana sallah kai kadai dole ne ka karanta fatiha a kowace raka'a wa alal masbuq fi ma yudrikuhu ma al imam bi dakhilati wanda ya taras da liman an riga an tsere masa in ya tashi zai cika sallarsa dole sai ya karanta fatiha don haka mutane uku din nan da liman da mai sallah shi kadai da wanda aka tsere mar a sallah ya tashi zai cika dole ne su karanta fatiha wannan babu saɓani a kai a tsakanin malaman sunna tun daga zamanin sahabban annabi muhammad har zuwa yau babu saɓani a kai don haka zahirin lafazin hadisin ubada bin samit ke ba nan ne aka samu saɓanin ba don haka an samu ittifaki a nan cewa karanta fatiha dole ne shi yasa yake zama wajibi a kanmu mu koyi karatun fatiha wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta ta ba kaga kuma kana sallah nafila a gida kakan yi sallah kai kai wani lokaci ba tare da ka bi liman ba akan tsere ma a sallah ka tashi zaka cika waɗannan lokuta dole ne mutum ya karanta fatiha idan karatunsa bata inganta ba sallah bata inganta saboda rukuni ne idan aka ce babu sallah kai tsaye hukunci ya zama rukuni rukuni shine idan an rasa shi a sallah sallah tana baci duk abin da aka ce ma rukuni ne a sallah idan kana karanta littafin fiqh sai aka ce wannan rukuni ne to idan aka bar wannan sallar ba ta inganta ba sannan sujuda ta rafkannuwa ba ta isar mata Allah ya sa mun gane ka'ida ne sai ka sake yin ta don haka malaman sallah sun yi ittifaki akai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ittifakin yana littafin al-majmu mujallal na uku shafin 322 yana littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal da biyu shafin 146 da mughni al muftaj ila ma'rifati ma'ani al-fadl min minhaj littafin al-imam muhammad al-khatib ash-shirbini ash-shafi mujallal na farko shafin 155 haka ma الشرح الصغير على أقرب المسالك لتافع الشيخ أحمد الدردير العدوي المالكي mujallar na farko shafin 427 littafai da dama waɗanda suka yi tabbatar da cewa duk malaman sunna sun yadda cewar mutumin da ya bar fatiha ba sallar shi wannan an yi ittifaki mutane guda uku da liman da mai sallashi shi kadai da wanda aka tsere mara a sallah ne tashi zai cika wannan an yi ittifaki don haka inda aka samu sabanin game da mamuni sabani inda aka samu na wajen fahimta tun daga zamanin farko game da mamu wanda yake bayan liman yaya maganarsa shi ma dole sai ya karanta fatiha ko ko a'a nan ne inda matsala take ba wai akan liman da mai sallah shi kadai da masbu al-masbu shine wanda aka tsire mar sallah ya tashi zai rama zai zai cika ta abinda haka eh, ya rage mara to wannan shine waɗanda aka ce dole su karanta fatiha ba su karanta ba babu sallah amma game da mamu fa game da mamu idan liman yana ba da sallah shin shi ma mamu dole su ya karanta fatiha wannan ita ce matsala ta biyu an kasu kashi uku malamai sun kasu kashi uku game da fahimtar waɗannan hadisai na farko ita ce mazhabar al'imamu shafi'i kuma ita ce mazhabar wanda ya rawaito hadisan nan shine ubada bin sami sahabi ne sahabin annabi muhammad da kuma abdullahi bin amrin da abdullahi bin abbas abdullahi bin amrin fahimta biyu aka rawaito daga gunsa abdullahi bin abbas da kuma abu huraira kaga waɗannan duk sahabbai ne in ka dawo ga tabi'ai akwai urwatu bin zubair akwai sa'id ibn jubair shi ma fahimta biyu aka rawaito daga gunsa al-imam makhul yana daga cikin matsakaitan tabi'ai baya cikin manyan tabi'ai al-hasan al-basri yana cikin manyan tabi'ai shi ma fahimta biyu aka rawaito daga gunsa yana cewa babu sallah hatta ga mabu al su bin sa'ad al-misri da al-imam abdurrahman bin Amrin al-auza'i ad-dimashqi al-imam al-auza'i al-imam abu saurin ibrahim bin khalid waɗannan dukkan su suna cikin tabi'ut tabi'ina tabi'ut tabi'ina al-imam al-auza'i abu saurin ibrahim bin khalid sannan da ibnu hazmi waɗanda suna cewa dole ne ka karanta fatiha ko da kana bayan lima in ka dawo ƙasa kuma akwai al-imam shaukani mai littafin nail al-awtar haka in ka duba nail al mujallar na biyu shafin 229 al-imam shaukani yana cewa hatta mamu mu wanda yake bayan liman dole sai ya karanta fatiha in ka duba littafin al na ibn hazmi mujalla na uku shafin ɗari uku da shida shi ma ibnu hazmi ya ce dole ne a karanta fatiha da liman da mamu tajibu qira'atul fatiha ala al-ma'mum aidan fi kulli hali dole ne mamu ya karanta fatiha sawa'un kanat as-salatu sirriya au jahriya sallar ana bayyana karatunta ko ba a bayyanawa dole sai an karanta in ka duba sunan al-kubra na al-imam a waɗannan littafai eh, al-muhalla nailul autar al-majmu al-istizkar as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi waɗannan littafai su ne mafi muhimmanci littafan da suka tattara magana game da matsala ta karatun fatihar mamu a bayan lima don haka wannan shine fahimtar farko dole ne kowa ya karanta fatiha shine zahirin waɗannan hadisi da muka karanta saboda me. annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na farko hadisan da muka karanta la salata liman liman babu sallah ga wanda lam yaqra bi fatihatil kitab bai karanta fatiha kaga manzo Allah bai ware ba babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba don haka liman in bai karanta ba babu sallah mamu in bai karanta ba babu sallah masbuk in bai karanta ba babu sallah duba sharhin hadisin nan da muke magana sharh an-nawawi ala sahih muslim a mujallal na 4 shafin 101 da littafin sa al-majmu' mujallal na shafin 366 al-imam an-nawawi yace wa hadha amun kai la'akari da abinda annabi ya faɗa hadisin nan la salata babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitab da duk wanda bai karanta fatiha ba kaga kenan lafazin nan amun bi kulli musallin ya gane duk wani mai sallah ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح sannan inda za ka tattaro hadisai ba za ka samu wani hadisi wanda annabi ya ce ban da mamu babu hadisi in ji alimamun nawawi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba alimamun nawawi ya ce ba a taɓa samun hadisin kuma da manzon Allah ya ware mamu ba fa baqiya ala umumihi don haka dole a bar magana yadda take a dunkule kaga wannan hujja ce babu shakka mai karfi dalili na biyu shine bayanin ubada bin samit da ya gabata bayanin da ya gabata a littafin bulugun mara ya taho a wata riwaya yana cewa sallar asubahi ne ba sallar isha ba bane inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a fi salati subhi mazan Allah yana sallar asuba kaga wanda muka karanta ina sallar isha'i shine wanda yake littafin bulugul mara ko da yake bai kawo ainihin cikakken bayanin hadisin ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar asuba tare da sahabbai fa saqulat alaihi alqira'a sai karatu ya masa nauyi karatu yayi ma annabi nauyi me ake nufi da karatu ya mar nauyi manzon Allah ya kasa ci gaba da karatun yana tirje mar falamma faraga lokacin da manzon Allah ya gama sai ya ce la'allakum taqra'una wara'a imamikum ko dai kuna karatu ne a bayan limamin ku wato wannan tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ba wai yana neman amsa bane ya san wani yana karatu ne saboda idan kana karatu wani yana karatu karatun da yake zai rika zai rika dauki hankalinka zai rika dauki hankalinka saboda me kana kokarin ka bawa ainihin karatunka muhimman eh, eh, hankalinka amma saboda sautin wancan yana zuwa sai zama wato hankalinka yana kokarin komawa ga ainihin karatun da ake musamman idan mutum malami ne musamman idan mai karantarwa ne kamar annabi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai alkur'ani da zaran wani yana karatu hankalinsa zai koma ya ji ko akwai kuskure a tilawa saboda haka annabi yana sallah sai wani yana karatu shi ma a baya kaga hankalinsa zai rika komawa ga karatun ya raba hankalinsa saboda haka sai karatun yamma annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi amma shi annabi yana da sauki ta wajen halinsa maimakon bayan gama sallah ya musu tsawa ya ce don me ina sallah wani yake yi sai ya ce a ah, ta wo idan kuna sallah a bayan lima kukan yi karatu ko haka saukin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wo kukan yi haka ko a maimakon ya ce don me ina sallah wani yana karatu shine ubada bin sami ce kulna na'am ya haza ya rasulullah haka ne muka ce haka ne ya rasulullah mukan yi kaga ba wai yana tambayar su ne akan a yanzu abin ya auku ba yana cewa kuka yi haka ko kala sai ce la taf'alu karafu illa bi fatihatil kitabi sai dai in fatiha ce kaga manzon Allah yake kar ku sai dai in fatiha ce ana magana ne akan mamu ko manzon Allah yana magana akan mamu Kada ku yi karatu a bayan liman sai dai in fatiha ce sai ce fala salata liman lam ya biha saboda babu sallah ga wanda bai karanta ba wannan dalili ne babu shakka shi yasa ibnu hajar ya kawo shi a cikin hadisan da suke magana akan hukuncin karanta fatiha kuma a littafin sa at-talkhisul hadir ibnu hajar mujallal na farko shafin 231 yace isnaduhu hasanun wannan riwaya din labarin da ubada bin samir ya bayar game da sallar asubahi isnadinsa yana da kyau in ka duba subulus salam salam littafin ashef muhammad bin ismail al'amir as-san'ani ya yi magana akan wannan matsala mujallar na farko shafin 350 albani shi ma ya kawo wannan ah, a ƙasan littafin sifatu salatin nabi kama hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni babu shakka shi yasa ibn hajar ya ce isnaduhu hasanun hasanun uh, akasarin malaman hadisi magabata suna rauna na hadisin domin inda hadisin nan ya inganta da dai wannan hadisi ya inganta da ba a samu sabani ba saboda su malamai suna neman hujja da zaran an samu hujja magana ta kare ba magana sabani duk inda aka ce ga hadisin manzon Allah sai ya raba gardama saboda haka inda a ce labarin nan da ubada bin samit ya bayar ya tabbata ya tabbata haka ya auku ana sallar asubahi wani yayi karatu lokacin da annabi yake sallah manzon Allah bayan an gama sallah ya juyo ce masa habbai yi kuna karatu a bayan limamin ku suka ce eh manzon Allah yake karku saboda sai dai in fatiha ce kaga inda wannan hadisi ya tabbata da babu gardama saboda haka akwai ja'in ja'a kai in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallar na 23 shafin 286 wannan hadisin malaman hadisi ba su yi ittifaki akan ingancinsa ba akwai hujja ta uku ita ce hadisin malik bin buwairis sannan hadisi shahararre masu cewa dole mamu ya karanta fatiha a bayan liman suna kafa hujja da wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malik bin buwairis sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah hadisin al-imam bukhari yana kitabul azan babul azan lil musafir idza kanu jama'atan wal iqama hadisin 631 zahirin hadisin nan yana nuna cewa dole ne kowa ya karanta fatiha domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah kuma musamman in ka dubi labari abin da ya auku malik bin huwairi ba mutumin madina ba ne sun bakunci annabi ne sun bakunci madina suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi kwanaki za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su yace idan lokacin sallah yayi a samu ladan ya kira sallah sai daga cikin ku wanda ya fi girma ya muku limanci sannan a ƙarshe ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kaga annabi ya gaya musu sannan yi ban kwana da sai suka tafi to tunda annabi ya ce musu ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ya nuna cewa duk abin da annabi yake yi su yi ko sannan sun ga annabi yana karanta fatiha fi kulli raka'a a kowace raka'a kaga kenan kowa dole shi ma yayi da liman da mamu dole yayi babu bambanci babu bambanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina yin sallah gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha fi kulli rak'a wa yu'akkidu wujubaha bi anna al-qira'a ruknun fi salati karatu rukuni ne a sallah fala tasqutu anil ma'mum bi fi'li al-imam saboda liman yayi wannan rukuni bai faduwa ga mamu kamar yadda bai yiwuwa liman dan yayi ruku'u mamu ya ƙi ruku'u a ce sallar mamu ta inganta la dole ta sai yayi ruku'u don ruku'u rukuni ne sujuda rukuni ne kaga liman ba zai dauke wa mamu ba tunda an ce fatiha ma rukuni ce ashe liman ba zai dauke wa mamu ba fala tasqutu anil mamum bi fi'l al-imam ka sa'ir al-arkan fala tugni qira'atul imam an qira'atul mamu don haka karatun liman bai isar ma karatun mamu ba wannan duka bayanin yana cikin littafin al-mughni a mujallad 2261 sai hujja ta hudu da take nuna cewa mamu dole sai ya karanta fatiha hadisin abu huraira wanda abdullahi bin sa'id ya ruwaito abdullahi bin sa'id abdullahi bin sa'id tabi'i ne sami'tu abu huraira yace naji abu huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatan man salla salatan duk wanda ya sallaci wata salla lam yaqra fiha bi ummi bai karanta fatiha a cikinta ta ba fa hiya khidajun nakasashiya ce hiya khidajun hiya khidajun sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa salasa marrat wato ya'ani gairu ta gairu cika ba sallar da ba a karanta fatiha ba manzo Allah yana maimaitawa sau uku wannan sallah bata cika ba wannan sallah bata cika ba in ka duba lisanul arab kamar yadda al-imam abdul malik bin qarib al-asma'i cikin masana harshen larabci magabata yake cewa al-khidaju an-nuqsan ma'anar al-khidaj shine naqasa idan aka ce wannan sallah khidajun ana nufin naqasashiya ce amma asalin kalmar khadaja yana daga wato bari da larabci idan bari ya zama dabba tana wabi ko mace tana wabi dusa in samu ciki ya yi barinsa in ma jinjirin ya kai an gama halittarsa ko ba a gama halittarsa ba wannan shi ake kira khidajin don haka yasa ake kira mace khadija khadija wacce aka yi ta wato aka yi tawaji kafin aka haife ta na ita ce khadija don kalmar khidaj ana nufin na kasashen abu wanda bai cika ba lokacin da abu huraira ya gaya musu wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallaci wata sallar da bai karanta fatiha a cikin ta ba fa hiya khidajun na kasashiya ce sai abdullahi bin sa'ib ya ce qultu ya abu huraira inna ahyanan nakunu wara al-imam wasu lokuta mukan kasance a bayan liman kaga masa zira'i sai ya sai ya mintini hannuna abu huraira ya kama hannuna ya yace mun ikra biha ya farisi ka karanta ta ya kai mutumin farisa bidon yana sahihu sunan abi wannan ya inganta babu shakka hadis na 779 sahihu sunan ibn majah hadis na 684 yana ah, sahihu muslim kuma dalili na biyar shine sahabai an samu labarin sahabbai da yawa wanda suke karatu a bayan lima liman yana karatu suna karatu su ba an samu labari kamar ubada bin samit an samu labarin sayyidina umar shi sayyidina umar labari biyu aka samu game da shi da ɗansa abdullahi bin umar dukansu sahabbai ne da abu dardai ga kuma abu huraira da abdullah bin abbas ah, waɗannan duk sahabbai ne kamar yadda al-imam ahmad bin husayn al in ka duba a sunan al-kubra ya kawo mujallal nabi shafin 164 al-imam al haƙi yana daga cikin malaman hadisi waɗanda suka mai da hankali game da saɓanin da aka samu dangane da karatun fatiha ga mamu daga cikin daɗaɗɗun malaman hadisi al-imam al-baihaqi a littafin as-sunan al-kubra in ka duba mujallal na biyu yayi maganganu sosai ya kawo labaran sahabbai shine ba da labarin cewa ubada bin samit wanda ya rawaito hadisan nan sayyiduna umar da ɗansa abdullahi bin umar abu darda'i abu huraira abdullahi bin abbas idan liman yana karatu su ma suna karatu don haka waɗannan dalilai da muka karanta guda biyar akalla su ne mafi girman hujja tan fahimtan farko da aka samu na cewa karatun fatiha hatta ga mamu wajibi wannan dalili ya sa bin baz bin baz na malamai na yau waɗanda aka yi zamani a yau babban malami a sa'ud in ka duba littafin sa majmu'u fatawa mujallal 25 shafin 143 fahimta sake nan ko da kana bayan liman sai ka karanta fatiha ibn al-usaymin a littafin sa asharh al-mumti' game da kitabu salat yana magana akan matsalan karanta fatiha waɗannan malamai guda biyu manyan malamai ne babu shakka bin baz ibn al-usaimi fahimtar suke nan dole sai ka karanta fatiha ko da kai mamu ne ah, suke cewa amma jahili fatihan tana faduwa kansa da kuma mutumin da ya yi mantuwa idan aka ce jahili in baka sani ba baka san cewa karanta fatiha dole ne a bayan liman ba saboda haka ba a cewa ka sake sallolin wa man lam yatamakkan min qira'atiha haka kuma wanda ba zai iya karatunta ba wanda ba zai iya karatunta ba kamar kamar masbu wanda an riga an tsere masa an riga an tsere mara saboda haka waɗannan babu laifi a kansu wannan ita ce fahimta na farko sai matsala ta uku ita ce fahimta ta biyu fahimta ta farko ita ce dole ne mamu ya karanta fatiha a bayan fahimta ta biyu ita ce haramun ne mamu ya karanta fatiha a bayan liman kaga kenan ya zama opposite na wancan fahimtar masu fahimtar farko mazhabar al-imam shafi'i dole kowa ya karanta fatiha har mamu fahimta ta biyu take fahimtar al-imam abu hanifa mazhabar hanafiya mana qira'a lil ma'mum khalf imam haramun ne mamu ya karanta fatiha a bayan liman albatta don haka fi salati sirriya wal jahariya ko da liman yana karatu ne a sallan da ba a bayyana kira kamar misali sallar azhar da la'asar haramun ne ma mamu yayi karatu wannan ita ce mazhabar al-imam Abu Hanifa kuma suna da hujjoji sannan wannan fahimta bata tsaya ga al-imam Abu Hanifa ba daga sahabban annabi Muhammad akwai Jabir bin Abdullahi al-Ansari akwai zaid bin sabit akwai sayyiduna ali bin abi talib akwai sa'ad bin abi waqqas waɗannan duk sahabbai ne suna da wannan fahimta wa akhadha bihi jama'a in ka dawo ga tabi'ai an samu al-imam abdurrahman ibn abi layla ibn abi layla yana cikin manyan tabi'ai sannan sufyan bin sa'id al-thawri ana sashi a kananan tabi'ai da kuma sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna yayi zamani ɗaya da al'imamu malik sa'an al'imamu malik ne zamanin su guda sufyan bin uyayna akwai Alhassan bin salih ibn hayyin yana zamani ɗaya da al'imam abu hanifa waɗannan malamai sun shahara babu shakka ta wajen ilimi a duniya idan ana maganan sahabbai ne aka kawo sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas kawun annabi muhammad kawun annabi ne sallallahu alaihi sallam. Eh, an ka ce sayyiduna ali wanda tare da manzo ya girma ko a gidan annabi sallallahu alaihi sallam, yake ga zaid bin sabit waye rubuta alqur'ani idan ana magana jabir bin abdullah wadannan duk manyan sahabbai ne to idan ka ce zaka kushe ma wani saboda yayi riko da wata fahimta wannan aibantawan ba zai tsaya ba sai ya isa ga waɗancan sahabban manzon Allah Allah ya samu gani. saboda haka yasa dole ne mu yi hattara dole ne mu zama to muna da hattara manyan malamai magabata sun yi riko da wannan fahimta cewa haramun ne ga mamu ya karanta fatiha a bayan liman haramun ne hatta shi kansa al'imamu shafi'i wanda yake da wancan fahimta ta farko akan dole ne mamu ya karanta fatiha kauli biyu aka samu kunsa fahimtansa ta farko ita ce wannan kafin daga baya ya koma ga wancan fahimtar cewa dole ne mamu ya karanta fatiha fahimtansa ta farko ita ce fahimtar al'imamu abu hanifa cewa haramun ne ga mamu ya karanta fatiha in ka duba littafin al tamhid na ibnu abdul barri fatul qadir lil kamal bin umar mujallal na farko shafin 341 da asnan al-kubra kamar yadda muka ce al-imam al bayhaqi yayi magana akan wannan mas'ala sosai a littafin sa mujallal na biyu shafin 154 da littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na biyu shafin 259 waɗannan littafai su suke magana akan kan sabani da akan samu ta wajen hukunci dalilansu waɗanda suke cewa haramun ne mu ya karanta fatiha na ɗaya aya ta 204 ta suratul aram Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta al-qur'ani sai ku saurara kuma ku yi shiru inji Allah bai ce ku saurara kawai ba fastami'u lahu wa ansitu ku saurara gare shi kuma ku yi shiru la'allakum turhamuna lallai za ku samu rahama karkace ce akwai tammani saboda la'alla in dai maganar Allah ne tabbaci ne abu ne wanda ya riga ya auku um, sannan akwai hadisin Abu Hurairah shi kansa Abu Hurairah yace kana nasu yatakallamuna fi salati a da can idan mutane suna sallah suna yin magana fa nazal hadhihi aya sai Allah ya saukar da wannan aya a wata riwaya yana cewa kanu ya takallamu na fi salati hatta nazal hadhihi al-aya Ko ba Abu Hurairah kada ya ruwaito wannan ba akwai Muawiya bin Qurra Muawiya bin Qurra shi ma sahabi ne sun ruwaito wannan labari cewa Allah ya saukar da wannan aya ne saboda ya hana mutane magana idan ana sallah kaga kenan ma ayan ta zo ne saboda magana akan sallah ayan ta zo ne saboda magana akan sallah don haka wannan hujja ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan ƙuri alƙur'ani idan ana karanta alƙur'ani idan ana karanta alƙur'ani an ce a sallah ko ba a sallah ba shi Allah ya ce in dai ana karanta alƙur'ani fastami ulahu ku saurara don haka Allah ya san ana sallah aiko ya san akan karanta alƙur'ani a sallah ya san akan karanta alƙur'ani waje da sallah amma Allah bai bambanta ba in dai ana karanta alƙur'ani fastami ulahu wa ansitu la'allakum turhamun don haka wannan hujja ce babu shakka muhimmiya domin in kana magana hadisi aya na gabanta ko ko mai ingancin hadisi sannan a sani dalili na biyu shine hadisin jabir bin abdullah jabir yana cikin waɗanda ke da fahimtar idan ana sallah haramun ne ka karanta wani abu idan kana mamu yace salla bina rasulullah wata rana manzon Allah ya mana salla wa khalfahu rajulun yaqra a bayan annabi akwai wani mutum da yake karatu Fana hahu rajulun min asabi rasulillah wani mutum ya hana shi lokacin da annabi yana sallah yana ba da sallah sai wani mutum yana karatu sai wani daga cikin sahu ya ce ka daina man sarrafa lokacin da aka gama sallah ta za'a sai wannan yake cewa don bai za ka dame ni ana sallah sai eh, saboda kana karatu annabi na karatu sai jaye ya kauri in ji jabir sai ce a tanhani an a khalfa rasulillah yanzu za ka hana ni yin karatu a bayan manzo Allah fatanaza'a suna ta jayayyar nan hatta balaga rasulullah har magana ta ito ga annabi faqala rasulullah sai manzo Allah yake man sallah khalfa imamin wanda ke sallah a bayan wani liman fa inna qira'atuhu lahu qira'atu karatun liman ai karatu ne gare shi karatun liman ai karatu ne gare shi wannan hadisin al-imam ali bin umar abdara qutni ya ruwaito shi rahimahullahu ta'ala a littafin sa uh, dara qutni a mujallal na farko shafin 325 haka al-imam bin hanbal in ka duba nasbur raya littafin al zailai mujallar na biyu shafi na shida ya kawo hadisin kuma hadisin nan yana da kyau in ka duba irwa'ul na yana da kyau yana shi ma akwai jayayyar da aka samu a kansa shi ka ga ba a samu ittifaki ba amma dai yana da kyau dalili na uku shine hadisin Jabir har yanzu Jabir ya sake rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu imamun wanda ya zama yana da liman fa qira'atu lahu qira'atu man kana lahu imamun wancan hadisin man salla khalfa imamin fa inna qira'atahu lahu qira'atu wannan hadisin man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atu wanda yake da liman to karatun liman karatun sa ne kaga kenan ko da liman baya bayyana karatu ai ka san yana yi dai. misali a sallar la'asar baka ji muryarsa ba amma dai yana yi ko to tunda yana yi ya isar maka saboda haka yasa waɗannan suke cewa babu dalilin da zai sa ma yi karatu babu wannan dalilin آه، دليلي آه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كما حديث الحسن هنا صحيح سنن ابن ماجة حديث دليل شراء دلتين دبيو دل صحيح الجامع الصغير حديث دبو شراء دليل دل ثمانين دبوكي حكنا إرواء الغليل حديث دليل تقو دعمس دليلي له إشين حديث أبو هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتكين حديث يتشير وصحبي إنما جعل الإمام ليؤتم به an saka liman ne saboda a yi koyi da shi fa idan kabbara fa kabbiru idan liman ya yi kabbara ku yi kabbara a cikin wannan riwaya a cikin wannan riwaya wa idan qara'a fa ansitu idan liman yana karatu sai ku yi shuru, kuma ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito hadisin in banda al-imamu tirmidhi yana ma sahihu muslim hadisin 404 amma al'imamun nawawi a sharhi wannan hadisin ya ce nan ma akwai saɓani da malamai suka yi game da lafazin wa'iza iza ƙara'a fa an fito min maktulifa yana daga ainihin wato hadisin da aka yi saɓani a kansa game da matsalata karatun mamu ma dai babu shakka da yawa malaman hadisi sun inganta shi in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisin uku. da sahihu sunan ibn majah hadith na 688 da irwaul galil hadith na 499 to sannan hujja ta biyar hadithin al-imam malik yana littafin muwatta yana littafin muwatta hadithin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an gama sallah sai ya juyo in sarafa min salatihi fa qala manzon Allah yace hal qara'a ma iya ahadun minkum shin an samu wani ne daga cikin ku da yayi karatu a sallan nan ina karatu shi ma yana yi fa qala rajulun sai wani mutum yace na'am ya rasulullah an kamu sai manzo Allah yace haba mali unaza alquran dan me za a rika ja'in jadali game da lafazin alqur'ani ni ina karatu a bayana ana karatu abu hurairah eh, a wannan hadisi haka abu hurairah ya rawaito shi mali una za'ul dan me ake jadani game da karatun alqur'ani idan aka ce unaza'ul qur'an ujazabu fi qira'atihi ana fisgan karatun alqur'ani lokacin da ni nake yi shine wanda ya rawaito hadisin yace fanta hannasu anil qira'a ma'a rasulillah daga ranan mutane suka daina karatu tare da annabi fi ma jahara fihi min salawati hina sami'u zalika min rasulillah to anan waye faɗi haka abu huraira ne ko ko tabi'in da ya rawaito hadisin nan ne aka samu sabani hadisin yana sunan abi sunan turmizi kuma hadisi ne mai kyau babu shakka kaga kenan suna da hujjoji waɗanda suka ce babu kyau a yi karatu mamu ya yi karatu a bayan liman suna da hujjoji kuma hujjojin nan daga ayar alkur'ani zuwa ga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan nan kuma ba dukkan su suke da rauni ba babu shakka da yawa suna da kyau ah, sai matsala ta ƙarshe ita ce fahimta ta uku fahimta ta uku ita ce fahimtar al'imamu malik Allah ya masa rahama kun ga fahimtar farko ta al'imamu shafi'i fahimta ta biyu ta al'imamu abu hanifa fahimta ta uku ita ce fahimtar al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal da al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal sai suka shiga tsakani al'imamu shafi'i na cewa dole a karanta fatiha a bayan baliba al-imam abu hanifa yana cewa haramun ne a karanta fatiha a bayan lema al-imam malik sai ya shiga tsakatsaki tsaki sai ya shiga tsakaninsu tsakaninsu shine idan liman yana bayyana karatu karkai amma idan liman baya bayyana karatu dole kai kaga kenan an raba gardama kuma wannan fahimta ta al-imam malik ba shi kadai bane idan ka lissafin tabi'ai manyan tabi'ai da aka yi duk fahimta su kenan sa'id ibn al-musayyib al-hasan al-basri al-imam amir bin sharahil ash-sha'bi wanda al-imam sha'bi yayi rayuwa da sahabban manzon Allah mutum 150 mutum 150 yayi rayuwa da su al-imam sha'bi fahimta su kenan al-imam mujahid bin jabar babban tabi'i ne ana cewa babu masanin al-qur'ani daga tabi'ai kamar sa akwai al-qasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq jikan sayyidina abubakar ana ce mar alqasim akwai lokacin da aka wayi gari a duniya yana cikin fitattun waɗanda suka fi ilimi ana kiransa alqasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq fahimta sa kenan waɗannan manyan tabi'ai ne al-hasan al sa'id ibn musayyib al-imam amir bin sharahil ash-sha'bi sannan sa'id ibn jubair eh, sa'id ibn jubair banda sa'id ibn musayyib ga al mujahid bin jabar alƙasin bin muhammad bin abubakar as in ka dawo kananan akwai kananan tabi'ai akwai salim bin abdullahi uh, bin umar abdullahi bin umar an ce fahimtarsa ita ce za ka karanta fatiha a bayan liman ɗansa shine salim bin abdullah salim bin abdullahi bin umar dan abdullahi bin umar shi kuma yana cewa yana fahimtar da al'imamu malik ke rike da ita cewa idan liman yana bayyana karatu ba za ka yi ba jikan sayyidina umar kenan sannan akwai ibnu shihab abdullahi bin utba bin mas'ud al-huzali akwai al-imam muhammad bin muslim az-zuhri waɗannan suna cikin ƙananan tabi'ai in ka dawo ga qatada bin di'ama abdullahi bin mubarak waɗannan suna cikin tabi'u tabi'ina al-imam ahmad bin hanbal ishaq bin rahawai al-husayn bin muhammad at-tabari mai littafin tafsirin ibnu jarir at-tabari ga kuma al-imam az-zuhri mimman qalu waɗannan malamai suka ce idan liman yana bayyana karatu idan liman yana bayyana karatu kai kada kai kayi aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ko idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa anti la'allakum turhabu idan liman baya bayyana karatunsa to dole za a dawo ga hadisin eh, eh, wato hadisin da muka karanta eh, akan hadisin ubada bin samit za ka yi karatu inda liman baya bayyanawa za ka yi inda yake bayyanawa kada kai. yi la ya kara ma hufi ma ya haru fihi limamu Shai'an, inda liman yana bayyana wani abu to karka bayyana karka yi karatu kuma baya ga a haka suna da dalilai babu shakka da dama waɗancan dalilai da muka yi magana na matabar alimamu abu hanifa su ne hujjojin matabar alimamu malik da alimamu ahmad bin hanbal in ka duba littafin al'istirka aljami'u li mazahib fuqaha ila amsar littafin ibn abd albarri mujallal na farko shafin 464 da kuma littafin sa at-tamhid lima fil muwatta min al min asani ibn abd albarri yayi magana sosai game da wannan matsalar shima ma a littafin al-istizkar da at-tamhid haka in ka duba hashiyatu sawi al-sharh as-saghir مجلد فرق الشافعي 427 الإمام محمد بن عرفة الدسوقي mujallar na farko shafin 247 da al-mughni na ibnu Kudama mujallar na biyu shafin 259 wadannan littafai duk za ka gani ibnu qudama yace jumlatu zalika anna al-ma'mum idza kana yasma'u qira'ata al-imam idan mamu yana jin karatun liman lam tajib alaihi al-qira'a karatu bai zama wajibi a kansa ba wala tustahabbu inda imamina a wajen malamin mu shine al'imam Ahmad bin Hanbal ba a mace ya yayi ba babu ma kyau mamu yi karatu lokacin da liman yake yi sai yace wannan ita ce fahimtar al'imamu imam al'imamu Sauri, imam Malik Sufyan bin Uyaina, Ibn mubarak Ishaq bin Rahawai yace wa hadha ahadu qawlai Shafi'i kuma al'imamu Shafi'i ya taɓa tafiya ga wannan fahimtar har yanzu kaga kenan al-imam Shafi'i fahimta uku nan kowanne ya tafi kai ya koma wannan ya dawo kan wannan to dai mafabarsa sai ta zama tana ainihin kan cewa wajibi ne ga mamu ya karanta fatiha amma al-imamu shafi'i babu shakka yana da fahimtar fahimta uku din nan duka wajibi ne ya karanta a kada ya karanta to kada ya karanta in yana in liman na bayyanawa duk al-imamu shafi'i ya tafi gare su saboda hujja ce yau idan hujja ta bayyana gare ka sai ka koma gare ta ko gobe idan hujja ka samu wasu tafi wannan sai ka bar wannan sai ka koma wancan saboda addini hujja ne don haka yasa akan samu malami ka samu yana tsilla-tsilla daga wannan fahimta ya koma wancan daga wancan ya dawo wannan kuma ba safai akan gane na karshe ba sai ga wanda yake da ainihin fitattun almajirai waɗanda suka lizimce shi a ko da yaushe don haka ibn kudama ya ce wa nahawu an sa'idun musayyib daga tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib da urwatu bin zubair abu salama bin abdurrahman sa'id ibn jubair jama'atu min as-salaf fa haula'i mazhabuhum at-tawassul mazhabar ita ce tsakanin fahimtar mazhabar shafi'iyya da kuma fahimtar mazhabar al-imam abu hanifa nan ne mazhabar malikiya da al-imam ahmad ta tsaya me dalili waɗancan dalilai da muka karanta na mazhabar al-imam abu hanifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana karanta al-qur'ani ku saurara ku yi shiru inji Allah idan ana karatun al-qur'ani ku saurara ku yi shiru ibnu abdul barri yace kai ba ma haka ba ba waɗannan kadai ba sayyiduna umar kansa akwai labari da ya tabbata akwai labari da aka samu game da shi yana yana yana kan wannan fahimta da sayyiduna ali shi ma fahimta biyu ne kamar da muka faɗa a baya abdullahi bin mas'ud waɗannan sahabbai duk an ce suna da wannan fahimta fi ma asarra al-imam duna ma jahara haka nan sayyiduna usman bin affan yana da wannan fahimta ubay bin ka'ab yana da wannan fahimta abdullahi bin umar kansa da aka yi magana yana da fahimta cewa ma mu zai karatu akwai kauli da aka samu gare shi cewa shi ma yana da wannan fahimta wannan duka ibn bari ya magana a kai a littafinsa a tamhid mujallar na goma sha ɗaya shafi na ishirin da takwas eh, saboda cewar Allah subhanahu wa ta'ala wai za ƙuri alƙur'anu fastami ulahu wa an situ la'allakum turhamun ibn abdulbar ya ce ma'a ijima'i ahalil ilmi duk malamai duk malamai sun yi ittifaki duk da sabanin da ake magana na fahimta game da hukuncin karatun mamu a bayan liman ibn abdulbar ya ce malamai duk sun yi ittifaki akan cewa wannan aya an saukar da ita ne game da sallah ittifaqan fi salawatil maktuba sallolin farilla don haka ibn abdulbar ya ce au bahu dalail ala anna al ma'mum idza jahara imamahu fi salati annahu la yaqra ma'ahu bi shay'in idan lima yana karatu shi ma mu bai kamata ya karatu ba saboda wannan aya ta sauko ne game da sallah yastami lahu wa yunsi mamu ya saurara yayi shiru saboda haka idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba Ta ce to makhsusun fi hadha mawdui wahdahu sai a kawo ayar alqur'ani وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا In ana karanta القرآن ku saurara ku yi shiru kaga kenan yana gwada inda kuna jin karatun alkur'ani to ku saurara wancan magana hadisin ayan nan ta keɓe ba ta nuna cewa umumi ta gane bane ba ta ce wa aujaba tabaraka wa ta'ala al-istima saboda babu shakka duk wanda ya ji ayar alkur'ani nan ya san wajibi ne ga wanda duk ya ji karatun alkur'ani ya yi shiru aujaba tabaraka wa ta'ala al-istima wal insa fi kull ala kulli musallin jahara imamuhu bil qira'a li yasma'a qira'a kai da kake bayan liman wajibi ne ka saurara saboda karatun da liman yake bayyanawa saboda haka sai yace wa ma'lumun anna hadha fi salati al-jahri duna salati sirri in aka ce liman yana boye karatu fa Ka ga wannan aya ba ta magana akan ka li'annahu mustahilun an yurida bil insati wal istima' man la yajharu imamuhu idan liman baya bayyana karatu wannan aya bata shigo ba saboda haka wajibi ne ka karanta fatiha li'anna al-musirra inna ma yusmi'u nafsahu duna ghayrihi saboda haka lokacin da manzon Allah yake sallah wani mutum yayi karatu bayan an gama sallah manzon Allah yake mali unaza'ul qira'a me yasa aka yi jayayya da ni a karatu ai saboda annabi yana jin karatun wancan ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin karatun wancan saboda cewar Allah wa idza quri'a alquran fastami'u lahu kaga manzo Allah yana tsawatar mu saboda me Allah ya ce idan ana karanta alqur'ani ku shiru don haka ibnu abdul barri yake cewa wa fi ijma'i ahli ilmi ala annahu uh, qawluhu subhanahu wa ta'ala wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu lam yurid kullu mawdi'in yusma'u fihi alqur'an wannan ayan malamai sun yi ittifaki inji ibnu abdul barri wannan aya malamai sun yi ittifaki akan cewa an saukar da ita ne ana sallah sannan malamai sun yi ittifaki ba wai in ka ji ana karatun alkur'ani kawai sai ka saurara ba don inda a ce inda a ce haka ne to ko tafiya kake akan titi sai ka ji wani ya sa kasa din kira'a dole ka nemi wuri ka zauna Allah ya sa mun gane tafiya kake sai ka ji wani ya sa kira'a to dole ka nemi wuri ka zauna saboda Allah ya ce ku saurara kuma ku yi shi to malamai sun yi ittifaki ba haka bane don haka mai aya take magana aya tana magana ne akan sallah in ji ibn abdulbari akan sallah in ana karatun alkur'ani a cikin sallah fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk da cewa akwai hadisi wanda ake cewa aya ta sauka ne lokacin da manzon Allah yake ba, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba, in ka duba littafin almajimu a mujallal na 3 shafin 337 amma abinda hadisi ya tabbata game da ita wannan aya hadisin abu huraira hadisin muawiya bin qurra sun nuna cewa Allah ya saukar da wannan aya ne saboda magana akan mamu idan liman yana karatu kana nasu ya takallamu na fi salati fa nazalat hadhihi al-aya in ka duba sunan uh, kubra lil imam bai baihaqi Kitabu salati jima'u wa abwab sifati salati mujallad nabi shafin 155 hujja ta biyu saboda sahabbai an samu sahabbai da yawa an samu labarin sahabbai da yawa waɗanda idan liman yana karatu su kuma ba sa yi akwai ubayyu bin ka'ab akwai abdullahi bin mas'ud sannan akwai anas bin malik sannan waɗannan sahabbai guda biyu waɗanda aka ce suna umarni a karanta wato mamu ya karatu a bayan liman daga cikin hujjojin mazhabar al-Imam Shafi Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar su ma an samu labari ba sa yin karatun kuma a bayan lima don haka labarai kashi biyu aka samu gare su sahha anhum al-qira'a khalf al-imam fi salati sirriya dun al-jahriyya idan liman yana bayyana karatu ba sa ba sa yi sai su shiru in ka duba a sunan al-kubra na al-imam al duk ya kawo da kuma sunan imam Ali bin Umar a ad-Darqutni mujallad na farko shafin 322 har ma abdullah bin masud yana cewa idza kunta khalfal imam idan kana bayan liman fa lil qur'an sai kai shiru saboda karatun alqur'ani abdullah bin masud yana tambayan almajiransa ataqra'una khalfal imam shin kuna karatu a bayan liman qalu na'am almajiran suka ce muna yi qala sai yace la tafqahuna ba za ku taba fahimta ba malakum la taqiluna me yasa ba ku da hankali Allah yake cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kaga wannan sahabi ne yana tsawatar ma almajiransa wanda in ka duba al-istizkar kitabu quti salati babu tarkil qira'a khalf al-imam fi ma jahara fihi mujallal na farko shafin 465 waɗannan labarai duk zaka samu labarin Abdullah bin Mas'udin da yake tsawatarwa saboda haka wannan ita ce fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ibnu taymiya yana rike da fahimtar al'imamu malik da kuma al'imamu ahmad bin hanbal ce fahimta idan liman yana bayyana karatu kar ku bayyana ya kar ku yi idan liman baya bayyana karatu dole ne kowa ya yi na'am nan akwai masu cewa mustahabi ne kamar al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu malik ya ce dole ne dole ne mutum ya karatu idan liman baya bayyana karatu kamar misali a raka'o'i biyu na ƙarshe sallar isha ko kuma eh, raka'a guda ta ƙarshen maghrib ko kuma a sallar azuhur da la'asar shekul islam ibn taimiyya yana da wannan fahimta hakanan muhammad nasiruddin albani allah maɗaukake musu rahama in ka duba majmu'u fatawa mujallar na 23 daga shafin 274 shekul islam ya kora hujjoji ya yi magana akan hujjoji game da waɗannan matsaloli yana cewa wa huwa aksari aktsaris salafi inda za ka yi yattinke ka ƙirga sahabban annabi tabi'ai tabi'u, tabi'ina malaman farko zuwa yau za ka taras da akasarin magabata fahimtar al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal suka ɗauka Allah ya samu gani idan sami a imami an in ka ji karatun liman yi shuru walam ya fa inna istima'ahu li qira'ati al-imam khairun min qira'atihi saboda ka saurari liman yafi karatun da zaka yi ka saurari liman yafi karatun da zaka yi wa idza lam yasma' qira'atahu idan baya jin karatun liman fa qara'a li nafsihi kamar misali idan masallacin yana da fadi ko lasbika ya dauke lasbika ya dauke ba shiru zaka yi ba da zarar lasbika ya dauke wajibi ne kuma ka kama karatu saboda dama abin da yasa aka ce yi saboda wannan ayar. wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa baka ji tunda baka ji wa idza lam yasma qira'atahu qara'a li nafsihi duka kama karatu makanka fa inna qira'atahu khairun min sukutihi karatunka yafi a ce kai shiru a wannan lokaci fal istima'u li qira'ati al-imam afdalu min al-qira'a don haka shi ma mu ya saurari liman yafi akan shi yayi karatu wal qira'atu afdalu min as-sukuti mamu ya yi karatu idan liman baya bayyana karatu ya fi a kan a ce ya yi shuru saboda haka kaga kenan fahimtar al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hamba fahimta ce da take tsakiya ya ce haza ƙaunar jumhurin ulama shekul islam ce wannan ita ce fahimtar galibin malamai sai ya ce kamalikin kamar al'imamu malik wa ahmad bin hambalin wa jumhuri ashabihima akasarin almajiran waɗannan manyan malamai wannan fahimta suka ɗauka wa ta'ifatun min ashabi shafi'i shi kansa al-imam shafi'i wanda yake cewa dole ne mamu ya karanta fatiha a bayan liman almajiransa da dama sun marbore kan wannan fahimta suna daukan fahimtar al-imam malik da al-imam ahmad bin hanbal haka nan al-imam abu hanifa almajiransu da dama sun dawo ga fahimtar al-imam malik da kuma al-imam ahmad bin hanbal wa huwa al-qawl al-qadim lishafii wa qawl muhammad bin al-hasan al-imam ahmad bin hanbal ya taɓa yin magana yana cewa ajma'an nasu mutane sun yi ittifaki mutane sun yi ittifaki wato malamai sun yi ittifaki al-imamu ahmad bin hanbal ala anna hadhihi al-aya fi salati wannan aya Allah ya saukar da ita ne game da hukuncin sallah inji al-imamu ahmad wa li'annahu amun sannan ayan ta ware wani hali ban da wani hali ba inji al-imamu ahmad fa yatanawalu bi umumihi as saboda haka ita ayan gaba ɗaya ta hada har da mutumin da yake cikin sallah wa idza quri al-qur'an in dai ana karanta al-qur'ani fastami'u lahu ku saurara Allah madaukaki ya san darajar sallah amma bai ce sai dai in a sallah ne ku yi naku Allah bai faɗi haka ba in dai ana karanta al-qur'ani ku saurara al-imamu ahmad ya ce an yi ittifaki Allah ya saukar da ayan ne game da sallah na biyu wannan aya ba ta ware wani hali ban da wani hali ba saboda haka sai al Ahmad ya ce kuma in ka dawo ga cewar mamu yayi karatu mamu yayi karatu idan liman baya bayyanawa idan yana bayyanawa kada mamu yayi to anan sai ya ce hatta waɗanda ke wajabta mamu yayi karatun sun yarda da cewa innal imama idza jahara bil qira'a la tujzi salatu man khalfahu idza lam yaqra yace ma sami'na ahadan min ahli al-islam yaqulu dhalik hatta waɗanda ke cewa mamu dole yayi karatu idan liman yana karatu mamu yayi yace hatta su kansu sun yadda da cewa inda mamu zai yi sun yadda cewa sallarsa bata baci ba Allah ya sa mun waɗanda ke cewa mamu ya karanta Fatiha ya ce ba a taɓa samun wanda ya hito ya ce sallar mamu tana ɓaci idan mamun bai karanta fatihan ba ya ce kaga kuma rashin karantawar saboda daidaituwa da umarnin Allah cikin ayar alkur'ani ce fi dacewa tun da hatta waɗanda ke cewa dole a karanta sun yadda in ma ba a karanta ba sallar ba ta ɓaci ba ya ce to in ka ɗauko tun daga tarihi in ji al'imamu ahmad hazan nabi wa ashabu ga annabi da sahabbansa za ka iya kawo hadisi guda wanda manzo Allah ya ce wanda bai karanta mamu in bai karanta ba manzo Allah ya fito da wannan kalma mamu in bai karanta fatiha ba sallar ta baci la babu zahiri inda lafazi ya zo sai ya ce to ta yiwu ka ɗauka fahimtar mu ne kaɗai sai ce in ka dawo madina ga al'imamu malik fi al hijazi ga al'imamu malik babu malamin da ya shahara a yankin alhijaz ga da kuma al-imamu sufyanu sauri idan ka koma mutanen iraki fa al'imamu imam sauri yace wa hadha auzai in ka dawo siriya ga al'imamu imam ya auzai yace in ka dawo misra ga al'imamu imam bin sa'ad waɗannan su ne malaman duniya a wannan lokaci al'imamu ahmad bin hanbal yace dukkan su ma qalu li rajulin salla khalfa al-imam wa qara'a imamuhu wa lam yaqra'a huwa salatuhu batila al-imam ahmad yace duk waɗannan malaman al malik da yake yankin madina al sauri da yake yankin iraq al-imam al-auza'i da yankin sham al-imam al-lays da yake misra su ne fitaccun malamai a duniya a wannan lokaci babu ɗayansu da ya taɓa ba da fatawar imamu bai karanta fatiha ba sallar ta ɓaci babu shi ka duba littafin da kitabu salati babu salati mujallar na biyu da haka shekul islam ya yi magana mai tsawo kwarai game da matsalar ta karatun mamu a bayan liman yana cewa da a ce falau kanatil qira'a fil jahri wajiba alal ma'mum da dai a ce dole ne mamu ya karanta fatiha idan liman yana karatu dole za a samu ɗayan biyu lalazima ahadul amrai inda a ce dole ne mamu yayi karatu in liman yana yi to da an samu ɗayan biyu na ɗaya imma an ya qara'a ma ma'al imam ko dai liman yana yi shi ma yana yi wa amma an ya ji al-imam an ya suka lahu hata ya kara ko kuwa liman sai ya gama karantawa sai ya jira sannan mamu shi kuma ya fara karanta ce duka waɗannan ba ka samu hujja mai gamsarwa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kansu. ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنها أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة باب وتهجة تكين nuna cewa ya kamata liman in ya gama karanta fatiha sai kuma ya yi shiru saboda mamu ya karanta fatiha kafin ya ci gaba wa qira'atuhu a manhiyun an habil kitabi sunna sannan idan liman yana karatu shi ma yana yi fa an samu hadisin manzo ko hadisi ya inganta mun karanta manzo Allah yana sallah wani yana karatu da ya gama sallah ya tsawatar kaga ya gwada cewa bai kamata a haɗu ana karatu da liman da mamu a lokaci guda ba sannan ga ayar alkur'ani da ce idan ana karatu a saurara don haka shekul islam ya ce manhiyun anha bil kitabi was sunna فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه halin حال bal na نقول لو كانت قراءة المأمون في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأمون da ma a ce mustahabi ne mamu yi karatu idan liman yana yi to da ya zama mustahabi liman ya yi shuru idan ya gama fatiha dan mamu yi karatu A nan shurun liman bayan an gama fatiha babu hujja a kanta na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hada mazhabu abu hanifa wa malik wa ahmad bin hanbal wa ghairihi wa hujjatu fi zalika anna nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imam malik al-imam ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa suna cewa ba a taɓa samun annabi ya skutu ya ƙara almamumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shuru saboda mamu su yi karatu ba a taɓa samu ba saboda haka babu dalilin dalilinsa idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana shuru bayan kabbaran harama wannan lil istifta saboda addu'a ne na fara sallah wa hiya saktatun latifa shurun da ake ma dan kadan ne lil fatmi la tattasi ul qira'atil fatiha shirin da annabi yake yi bayan kabbaran harama saboda addu'ar buɗe sallah shirin kaɗan ne bai kai a ce an karanta fatiha ba saboda haka idan ka ce karatun fatiha wajibi ne ga mamu to ko dai kayar da ke nan liman na yi mamu na yi masallaci sai ya rude liman na yi mamu zai tunda idan an ce sallar isha'i bayyana karatu ake in liman ya bayyana kai ka ɓoye ina hujjarka kaga kai ma za ka bayyana kenan ko to liman yana bayyanawa kuma kuna bayyanawa in ka zo gudu sai ka ɗauka kamar ka je tsangaya ana ta karatu in ji shekul islam yace don haka babu dalili a kai a nan akwai ma sahabbai da aka samu labari suna hanawa suna hanawa kamar jabir bin abdullah wata riwaya ta sayyidina ali bin abi talib kamar abdullah bin mas'ud kamar sa'ad bin abi waqas zaid bin thabit in ka duba sunan kubra duka yana ciki da kuma kitabut tamhid da nasbur raya har ma sayyiduna ali yana cewa man kara a khalfal imami faqad akhfa al fitrata duk wanda ya karatu a bayan liman in dai liman yana bayyana karatu to ya kuskure ma sunnar annabi muhammad in dai mutum ya karatu lokacin da liman yake bayyana karatu ya yi kuskure ma sunna abdullahi bin eh, sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas an bada labari yana cewa wadittu anna alladhi yaqra'u khalfa imami imam fi fihi jamra na so a ce in wani yana karatu bayan liman yana bayyana karatu aka samu wani mamu yana yi sa'ad bin abi waqas ce ni na so a ce a samu garwashi a bakin shi in ji kawun annabi kaga kenan ya tsananta na so a ce an samu garwashi a bakin mai karatu a bayan liman saboda mai ya saba ma'ayar ayar alqur'ani wacce Allah subhanahu wataala yake hana uh, wato yake umarni yake umarnin a taurara ma karatu a yi shiru la'allakum turhamun wannan ne bayani takaitacce game da saɓanin da malamai suka yi wanda za ka iya fahimta abinda shekul islam ya faɗa akasari daga tabi'ai akasarin magabata yana cewa huwa qawlu aksari salaf fahimtar akasarin magabata abinda shekul islam ya faɗa in ka duba tuhfatul ahwazi mai littafin eh, tuhfatul ahwazi al-mubarak furi yana cewa akasari suna fahimtar al-imam shafi'i la wallahi abin da shekul islam ya faɗa shi da gaskiya akasarin magabata suna fahimtar al-imam malik da al ahmad bin hanbal kuma wannan ita ce fahimta babu shakka da tafi dacewa da aiki da hadisin annabi da kuma aiki da ayar alkur'ani amma in ka ɗauki wancan na farko to za ka bar ayar alkur'ani saboda idan limai yana karatu kai ma kana yi ina kuma ga hukuncin wannan aya wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk da haka matukar mutum ya ɗauki fahimtar magabata akan hujja yayi aiki da ita ba a cewa ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba dalilin da zai sa a rika samun sabani hatta satin nan akwai waɗanda suke ta jayayya suke ga zo wurina akan wannan matsala da kuma babu dalilinsa domin idan ka kushe ma ɗaya mu lura da bayanin da ya gabata kowace fahimta akwai sahabbai a ciki ya za ka yi da waɗancan sahabbai ƙarshen ta a waye gari kana kushe masahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك